Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da rahaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. a yau ma studio kalangu tana garin tesawa musamman a nan gidan rediyo na tarmabuwa a ɗakin maganar tasu inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun samar da eh, kuɗin shiga ga matasa a cikin harkokin kasuwanci eh, matasa idan ce matasa an ce samari da 'yan mata a kasar mu ta nijar gwamnati ta amince da wata dubarar kasa na bunƙasa ayyukan hannu da masana'antu na matasa masu masu shekaru goma sha takwas eh, zuwa shekaru talatin da biyar sannan kuma samar da kuɗin shiga ko jari ga matasa na kasancewa wani babban kalubale shin anan tesawa ya matasa suke fuskantar wannan kalubale na zuba jarinsu domin tattauna wannan batu a nan ɗakin magana wato ina tare da mataimakin magajin gari na farko malam sale mani sannan kuma ina tare da rusulan abubakar matashi ne da ke da kamfani sannan kuma ina tare da malama shato mamman lawali ita ma matashiya ce mai harkokin masana'antu ina tare da nadia ita ma matashiya ce ita ma mai aikin hannu sannan kuma ina tare da malam alka malam lawali shi kuma shugaban matasa eh, na tesawa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da la kamar da ni bayyana muku maudu'in namu na ya shafi batun wato yadda za a samar da jari ga matasa domin su tai da harkoki a fannin kasuwanci da dai tattalin arziki. To bari fara da kai Monsieur Le musamman kai ne mataimaki na farko na magajin garin wannan da'ira taku ta Tesawa. Shin a bangaren naku ya kuke ganin wannan ma'aikata taku ko kuma wannan meri taku za ta aiki domin bunƙasa ci gaban matasa? to assalamu alaikum dai eh, radio kalangu bisa wannan gayyata da kuka yi bisa ga maudu'u mai mahimmanci babban mahimmanci shi shine mu yanzu babban arzikin mu su ne matasa kinan duk abin da ya shahe su abu ne wanda mu muke jin daɗin mu sa bakinmu a ciki eh, dole ne ita komini ta yi kokari bisa ka wannan abubuwa kuma ga ma ana ta yi ma dole a samu matasa aikin yi dole ne a kama musu don a raba su da zaman banza a raba su da shaye-shaye a raba su da dukkan wasu abubuwa an da ba na ci gaba ba a za su wasu tawarkin da zai sa ƙasanmu ta ci gaba ta bunƙasa e bisa ga wannan e, abu ne wanda na yau da kullum wanda kullum meri tana faɗi tashi a kan shi a samu mu samu me pledoyer ma'ana mu budan mu eh, mu kai kukanmu ga ƙungiyoyi na duniya wanda ana ta yi su zo su kama mana a ba su matasa su ba su horo bisa aikin hannu a ba su horo bisa sana'o'i wani duk zallan za a ga yara suna ta yi sabini ne wani ɗumki ne eh, wata saƙa ce duka abubuwa dai da, da makanike da wani abu ne wanda ga sunan duka barkatai ana ta yi. ito misali le, ya kake ganin wato eh, matasa a nan tesawa ya ne suna da rinjaye idan aka kwatanta da waɗanda suka girme su haka? ai ba ma tasa kaɗai ba ko ƙasar ce gaba da matasa na da rinjaye aka shi yasa na fara. da su ne arzikin ƙasar yanzu so da inda ka yanzu nan matasa na da rinjaye sosai shi yasa dole ake faɗi tashi akan su suna da rinjaye ƙwarai ma e wannan ƙasa ce baki ɗaya ai ka shi yasa na fara da wannan magana so da su ne arzikin ƙasar yanzu da dole a tashi tsaye akan su Eh. na gode misali mai barin zuwa shanka malam alka malam lawali kai ne shugaban matasa eh, matasa a eh, nan tesawa shin idan ka ce matasa ana batun daga shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar shin haka ne mun ji daɗi da aka yi kira wanda studio kalangu ta yi kira inda ya kamata a haɗi kenan a haɗi hakikanin gaskiya kun yi tambaya inda za ku samu amsa saboda kuka ce matashi daga shekara 18 zuwa biyar a kwanan baya e, wannan gwamnati mai adalci ta hudo wani tsari na jagoranta tun daga karamar hukuma komin zuwa departement zuwa region zuwa nation national wanda ta ce ya kamata a samu matasa za a ɗora kowane kwamiti amma ta kawo ƙa'idodi ɗaya bayan ɗaya ta ɗora wannan ka'ida ita ce wadda kuka ce shekara sha takwas to kuma gwamnati ita ta ce daga shekara sha biyar ne cikin dekiranta daga shekara sha biyar zuwa shekara talatin da biyar saboda ta yi wannan hikimar ne saboda dalilin in kuka ɗauka duka a faɗin duniya gaba ɗaya matasa su ne suka yi yawa kashi saba'in na kashi ɗari a duniya matasa ne suka rinjayi Mm. al'ummar duniya wato cikin kashi kashi 70 cikin 100 yawa matasa ne duka matasa ne duka matasa ne suka rinjaya mm. adala eto eh, ya kake ganin a nan tesawa ya kake ganin yadda matasa suke hoɓasa na shiga harkokin yau da kullum misalin kasuwanci da, da, da, da zuwa neman ilimi kamar karatu haka eh, hakikanin gaskiya mu dai a matsayina ni na jagora muna da aiki ba karami ba a gabanmu saboda idan aka ce matasa ai musulmai sun haɗi suka ce duka shine jigon tahiya kenan muna da matsaloli sosai ta fannin matasa na farko kuka ce matashi ya kamata a ganshi a gaban kasuwanci na biyu matashi ya kamata a ganshi a gaban neman ilimi kai har ta da siyasa wannan ya kamata a ce matasa ne suke da jagorancin wannan mulki amma saboda zan dan baku bayani kaɗan akwai wata rana wani gwamnan jiha gabana yake cewa e matasa mu ni hede nuna mun ya tsaye ce matashi ne ni amma saboda mun lalace ne har yau ake ɗaukar mutum da shekara hamsin sattin mm. ku gan shi shine yau a biro kenan wannan kalubalantar <laughs> da muke ciki ya kamata matasa mu tashi tsintsiyan maɗaurin mu ɗaya mu yi gugurmaya mu gani an ce yau arzikin nan tunda mu ne to ya kamata arzikin nan a gashi a ƙasa. Ito eh, tunda nan ku ne jagora na waɗannan matasa ya aikin naku kuna fafutukar ganin cewa waɗannan matasa an ba su hakkin da ya rataya kan wayansu. E, hakikanin gaskiya mu dai jagorori ne wanda aka zaɓa nan da wata ɗaya da ya kasance saboda dalilin har yanzu a cikin ayyukanmu ba mu fara ayyuka sosai ba waɗanda na a zo a gani amma muna da program na farko program inda gare mu na harkar matasa shine na farko sensibilisation yau dole ne matasa sai an je an waye musu kansu kalaman gobe in kana son wani abu zaka kira su da gaugawa za su iya zawa na gode malam alkazan sake dawa cikin gundarin maharar bari zo wajen ke malama shatu mamman lawali eh, a matsayin ke na matashiya ya kike ganin eh, yadda matasa 'yan mata suke kawo gudunmuwarsu a cikin harkokin yau da kullum a nan tesawa. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gaskiya matasa suna ba da kokari ɗari bisa ɗari. Mhm. A baya tunda yanzu kashi goma ya tara daga cikin ɗari. na matasa kowa yana tashi haikan ya nemi abin da za a ruwa makan shi asi ba sai yayi zamne wani ya taimaka mishi ba ana zancen wato matasa sun yi rinjaye a wannan ƙasa tamu kuma ka duba cikin rinjaye na matasa ana ganin ɗaya mata sun yi rinjaye ya kuke ganin wannan matsayi na kuto eh gaskiya haka ne mata matasa sun yi rinjaye me akwai kalubale gaskiya akwai kalubale sosai babban kalubalen da muke fuskanta shine yanzu misali kana da wata sana'a ah. ta hannu mm-hmm. babban matsalar da muke fuskanta ne wani baya da kamai wani inda wa jarin da zaya ah. bunƙasa wannan sana'a ta shi ah. kuma in bai da mai tallafa mishi to sai a hankali yanzu in zuwa wajen keke wacce sana'a ce ta kamai mai kike yi to sana'a da nake suna da yawa sana'o'in hannu dai yanzu dai ina kin zama sana'a goma maganin mai gasa kenan ba za a gasa ke ba kenan to gaskiya ba ni zama wuri guda inda dai na san na samu abin da zan ruwa maka ina asiri ba tare da nayi zanno mm. ne ya taimaka min ba ina wanga mm. ina dimki sannan kuma ina sakoki abin da ya shafi saka hannu ina yi da kureshi sannan ina yi da kuma inji na'am ito mm. da ki fara kin samu wani taimako daga mutane musamman daga tsohi haka eh, gaskiya na samu daga bangaren mayuwana bayan su dai gaskiya babu wani wanda ya taimaka min to kin jima kina yi yanzu eh gaskiya na jima ina tun da tun da muka taso tun dai muna ba mu ma san ba menene duniya ba mu san musu wane ne batun lokacin aka koya mu kuma alhamdulillah gaskiya mun ga ci gaba cikin aiki to kike ganin makomar ɗaya mata ga matan da eh, musamman yan mata a wannan zamani da aiki yawanci ake ganin su eh, ba su kokarin runguma sana'a ya wani ya kike ganin wannan matsala to gaskiya ba karamin matsala ba ce ba jan hankalin da zanen ma yan na mata gaskiya su tashi sinima su tashi sinima don yanzu lokaci ne na ake cewa lahira kowa nafsi nafsi a duniyan ma yanzu haka ne <laughs> yawa eh to kawai mutum ya tashi haikan ya nemi nashi ya yi kokarin samun wata sana'a ko yaya ta ka kakkare na sana'a ka duk yanda abin ka yake in ka bashi muhimmanci to insha Allah ka ga cigaba cikin al'amuran na gode malama shato da yake muna cikin muhawarar gadan-gadan za mu sake dawowa wajen ki mu ji bayani a game da yadda kuke fatan eh, hukumomi na wannan yanki ko kuma hukumin kasa ma su tallafa ma wato matasa eh, a cikin harkokin tattalin arziki na wannan ƙasa ta mu bari in je gare ke malama Nadia Lawli Nadia Lawli ya ya yi wani wacce sana'a ce ke kike yi sana'a dinki ce da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mhm. wa barakatuh sana'a dinki yo kin jima kina yin sana'ar gaskiya na jima yana yin sana'ar dinki da sakoki da mhm. mai na haka na shawara. Ito eh ina ki koyi wannan wannan sana'a wannan dinki da kike yi. Afuwaye fara'a. Oh. Eh, fuwaye fara'a. Yawwa to fuwaye fara'a kyauta ne ki aka koya miki koko da ke sai da ke biya kuɗi. Ni ma da gaskiya sai da na zuba kuɗi. Sai da aka zuba min kuɗi wajen shika talatin. Mm. To yanzu kin samu in na fahimce ki kin samu diploma ɗinki ta wannan fuwaye. To ya kike ganin da ki koma kina makanki aiki kina cin gashin kanki ya kike ganin wannan to? gaskiya ina ina da yin dinki haka na ina yi haka ana turawa in kamar in na dinkuna hakan ga sai a dora tura a can ga da saka ana saido su na'am wato kenan da yanzu dai baki bukatar wani ya taimaka miki ke kankin kina cin gashin kanki Na gode, na gode malama Nadia zan sake dawowa a gare ke. Eh, Monsieur Lumer kaji bayani daga Ehito amma kafin zo wajen ka Monsieur Lumer bare zo wajen malam Risulan eh, malam Abubakar. Eh, kana ɗaya daga cikin matasa a nan tesa da suka yi fice kana ɗaya daga ɗin wanda za a cewa matasan da suka samu ci gaba a wannan eh, wannan yanki na tesa kuma nake fatan waɗannan matasa su ma za su samu su bi wannan sahu naka shin ya aka zo haka haka zama mai kamfanin kanka to assalamu alaikum radio kalangu lalle kamar tarihin kahuwai kamfanin da muke da na sabili abu ne wanda bai jima ba Eh, sabulin mu sunan shi gangami shi kuma wannan gangamin ya samo asali daga wata kungiya da muke da mu 20 ba daya duka matasa duka matasa wannan kungiyar mun yi ta da kudurin cewa za mu dasa kamar tasawa ta zama gari inda za ta hice wurin kamfanoni na kere-kere tunda daga cikin kungiyar nan gangami ce aka samu fikira innovation ta hito wadda ke da credit sawa ni na hito bayan fikira na ɗauki saboneri gangami na ɗauki titirkin na sama eh, eh, kamfaninmu sannan kuma akwai na bayanmu yana nan shi kuma suna nan suna da projen yin lemu da kayayyaki da shubuka natural kamar lemu wanda ba sai mun yi amfani da wannan irin wasu bigi da sauransu da ake kamu ba mun yi shi da kayayyakin mu shubukoki namu eh, sannan kuma mun yi wani tsari wanda gabaki ɗayan mu kuma za mu gamuwa mu samar da wata eh, ma'aikata wadda za ta riƙa bulo na zamani. Eto eh, ka ɗauko zancen kuna matasa kuna da kusan fiye da ishirin da kuka kago wannan hikima ta ku yi koko da za ku daga tutar wannan yanki na tesawa shin waɗannan matasa gaba ɗansu kowa ya samu hanyar da ya kafa lalle mun samu hudu yanzu kuma mun ɗoki niyya mun ɗoki alkawali a tsakaninmu za mu taimakekeniya da juna wurin bunƙasa kowa in ya hito da tunanin masana'anta kenan kowa furudu wanda ya hiddo furoje tsakanin mu in ma taimako ne na abin da ya shahi kuɗi abin duk kowane irin taimako za mu ba ganin cewa wannan abin ya kahu mm. to ana batun gwamnati wato ta amince ko ta sa hannu kan wata dubara bunƙasa wato samar da jari ga matasa domin su tayar da harkokin kasuwanci shin wannan batu ya kake ganin shi ya taba shafar ku koko dai kuna ji dai ana faɗi ne lalle ni na yi a rijistar ponep wanda e, sun kamai mun yi shi ne kahin a samu wannan canjin mulki a ƙasa e, kuma yanzu ma muna sa ran kamar lokaci za su waiwaye mu tunda 'yan gabaninmu mun ga sun fara waiwaye su kwanaki sun ziyarci eh, fikira innovation eh, kuma saboda ita ta yi a registrema ne a kalkashin kungiyoyi wanda suke formal kenan sun cika duk ka'idodin da ya kamata mu kuma mun yi a registrema a cikin kungiyoyin da tunda a lokacin ba mu cika duka ka'idodi da ya kamata ba sai muka yi a ma cikin irin wannan kungiyoyi to yanzu tunda sun fara da wancan e, wanda suke bisa ka'ida muna sa ran mu ma dan lokaci kaɗan za su nuhu mu. Mm. Eto, eh, eh, l'entrepreneur Malam Rusulan, shin ya kake ganin matasa a nan tesawa ana dama da su ko kuma suna jiran a kira su dai su zama 'yan Gaskiya zan ce fi sabillahi iya gulgudu ana dama da matasa a nan tasawa. tunda kaga misali yanzu lokacin da muka kafa gangami e, eh, mutunan harko daga cikin manyan mutane wanda ya ziyarci wurin shine magajin garin tasa nan tasa ba mu da shugaba kamar shi kuma shine ya fara ziyartar wurin kenan sai mu ce nan wurin mun samu kulawa tunda authority sun san da zaman wurin e, kuma sun ba mu suciyan moral muna sa ran kuma e, za su iya neman mu tallahi idan damar ta samu ina gode malam rusulan a abubakar eh, bari yanzu wajen ku mai lumer eh, batun matasa a wannan yanki naku a can farko kun ce gwamnati da ku nan bangaren ku kuna naku kokari shin ya kake ganin kokarin ya kai ga matasan da ya kamata ya kai gare su matasan da suka hito suka nuna suna ta da harkokin ayyukan hannu kamar sunadiya kamar su shatu to eh, na komo gare ka dai bisa magana guda wadda za ni ƙara jaddada maka da mm. ita kominikin tasawa komini ce wadda fi lallahi ana ba ma musa sai duka ce yawan aikin ma bisa kan matasa ne mm. muna bada tunda yanzu akwai masallai wanda da an ana kana so ana iya baka wanda kungiyoyi masu hannu da shuni an kiro su kuma sun ɗauki matasa sun ba su horo kenan muna cikin shekarar muta uku mm-hmm. kuma muna sa rai insha Allahu rabbi kahin a ce mandakin mu ta ƙare matasa da yawa sun samu aikin da za su yi. Mm. abin kamar ya kuma kuke tayar da eh, eh, kamar ƙididdigar waɗannan matasa tunda suna da yawa. CVV ake dole ne ka san in aka ɗauki kamar yanzu misali za ni maka ɗan misali kamar yadda su filan Nijeriya suka suka ɗauki matasa suka koya musu ɗumki kuma suka ba su telelika suka koya musu makanik kuma suka ba su kayan aiki kaga dole ai sai an rinki bi sau da kawa ana ganin yadda suke aiki da wannan kinan gobe kuma in sun dawo wasu za a da ba su ba ka gane ko to shine bisa wannan hikima ce muke yi da sanne sanne insha Allahu rabbi za mu samu matasa masu yawa wa'anda za a samu kowa ya kama abinda da yake sana da za shi wurin za ta umfani shi kuma ta umfani kwamitin tasawa. Eh, Tun da eh, an san da yawanci kamar yadda Malam Rusula ne ya bayyana wato a da suna cikin eh, informal wato gwamnati ba ta san su ba yanzu gwamnati ta san su ya kuke ganin kuma za ku taimaka ma sauran waɗanda su suna bisa kan hanyar da gwamnati ta san su a ƙa'idance a dokance eh, shi ka zai kamar da hidi in ka zo ka kama sana'a kamar su bisa kungiya suka zo shi ya kama sana'a ya kama sana'a sai da mara ya ya gani ya ga abin da suke yi mari ya zo ya ga abin da suke kenan su za su samu su zo su aza takardu wa'anda komin tunda ta san da su ga takardun su komin za ta samu ta yi dosai dosiyan su wanda ana iya in so mu mu rarraba shi ga masu da shuni su samu su kama musu na'am eh insha Allah na gode eh, kuma mahi yawan sun Allah da haka za a taya eh. tunda mu bakin gurin mu a ce mu mun tsoho matasan ga a ce su za su kama su daga kwamitin ga tamu. Eto eh ko ana akwai wani fifiko eh, zuwa ga mata. Dole ne ya mata kai koyo dumki da saka duk wani lokacin wani gafar wasu ne kisan kai amfula an ba amfula mahi yawan su mata ne. Tudu da sankanti fursan duka mata ne aka dauka masu dumkin wannan da masu saka da wani abu. wanda ta kai farmasiyon na cfm duka mahiyansu mata ne eh, eh, mata yan eh, mata waɗanda suka bar karatu ko kuma waɗanda suna karatun kuma suna zuwa suna da abin da wanda ke karatu kasa ta ci wani abu sai ka bata mata lokacin karatu inda ba cikin damuna bane aka yi shi inda cikin damuna ne ga wanda ke karatun ma ya ta sakanta mm, mm, ka gani ko to tunda abin ya dan zarta har ya shigo cikin lokacin da ake lakwal masu karatu wanda suke bukata mutum kina bukatar ki zo ki bar karatun ki ta yi ko ku ki rungume su gaba ɗaya kina aiki mana na'am eh, na gode monsieur barin kuma gare ka monsieur le president na matasa malam eh, alka malam lawali eh, ya kake ganin hukumomi na wannan yanki za su ɗawainiya na ganin cewa waɗannan matasa ba a bar su baya ba idan ana ƙoƙarin samar ma matasa ayyukan yi ta yadda waɗanda suke nuna kuzari da ƙoƙari ya kamata a taimaka ma saɓanin wanda ba su komi a ba taimaka musu? E, eh, hakikanin gaskiya dama inda muke so mu mu kai kukanmu kenan ga magabata. Saboda mu a nan gurin aka ce hukuma su ne ya kamata mu kai mu su kai su gurin manya-manyan magabatansu na matasa na jihar tasawa da suke cikin kalubale na rashin aikin yi suna cikin kalubale tunda yanzu na yi waiwai da baya na ce muku matasa kashi saba'in a nan duka matasa ne kenan sun yi iya kokarinsu kuma suna cikin yin kokarin su nema mana aikin yi a wannan jiha mm, mm, eh, eh, bangin tselun fashika president ka ce matasa suna cikin kalubale eh, na zaman kashe wando shin akwai hobatun karya zuciya wanda wasu matasan suna jira a yi musu shan babu su ciki babu su babu su akwai matasan da lalle lalle suna nan suna jira a yi musu amma a Nijar tasawa babu su mm. saboda ko a yau kuka daga tuta Nijar ta tasawa kowa ya san tasawa guri ne na matasa masu zuciyar nema mm. surtu an muka ɗauki ɓangaren kasuwanci yau kowa ya san mu jenes mu ta akwai takaicin yin kasuwanci dan misali wayannan mata da suka ce muku ta dalilin sun zo sun haɗa wata societe ta production na harkar cfm ɗumki da sauransu kenan kun gani mutane ne masu takaici kuma sun gamu da authority sun ce lalle lalle suna buƙatai a kama musu kuma authority sun yi akasafte sun kama musu to amma abin da muke kira a nan wurin ya kamata wannan gwamnati ta ƙara kamawa ta ƙara kamawa saboda muna nan za mu je gare su za mu je gare su domin su ƙara taya mu abin da muke so mu cimma guri matasan jihar tasawa su ci gaba da samun aiki ta kowane hali ya matasan da suke da wato tunanin su kafa kungiya ko kuma ta masana'anta ba su da jari ya kake ganin wani kira kake na ganin waɗannan matasa an samu su jari ko da ta hanyar su samu bashi ne a bankuna e to gaskiya ne wannan tunda ai misulumar sun haɗi sun ce kamar wannan les organisation da suke shigowa wasu proje proje masu zawa kaɗan kinta idan suka tallafawa waɗannan matasan to su kuma matasan wannan wanda aka taimakawa ya kamata su tsaya su yi nazari su diba akwai su ma waɗanda suke ƙasa su kuma matasa ne mhm. kenan ta haka nan ne ya kamata yau in Allah ya sa ka ɗan samu wani abu to ka diba na bayan ka. matashi ne ya kamata kai ma ka dan dogara mishi ka tada shi ko da da yaya ne domin shi ma ya kai labari to in aka tai a haka wani na taimakawa wani wancan na taimakawa wancan to sai ku ga zuwa gaba generation in ta zama ta kwarai na gode monsieur le président mm, malama ashatu mamman lawali an san da uh, wannan lokaci a wannan bangare na tesawa eh, kuna kokari na ganin wato kun bunkasa wannan ayyuka naku na hannu to kamar yadda ake cewa idan eh, buyin yawa eh, ba ya mai kuna da yawa amma ya kuke ganin za ku da kanku a cikin wannan harka ta kasuwanci da kuke yi domin gwamnati ya taimaka muku abin da zani cewa shine mu kara ba da kokari akan abin da muke yi kuma muna kai kuka ga gwamnati ko da irin ramce ne dai da sauransu mm. in an baka an tallafa maka kenan ka samu tunda a wani lokacin za a zo ana bukatar ka abubuwan da dama in baka da mhm. halin yin abin dole kana kallo wannan sai dai su wuce ka mhm. babu yadda za ka yi mai amma an taimaka mu da koda irin ramtan ne a baka kenan in kai kana iya hidda nasu ka basu kai ma gashi an taimaka mu ka karu kuma har sai kuma ka taimaka ma wani. Mm. Ya kuke ganin abin da kuke yi yana samun shiga eh, kamar harka ta dinkin da kuke yi ko harka abin da kuke yi yana samun shiga mutane suna bukata shi. Gaskiya yana samun shiga sosai tun da ni kaina ina da mutane da dama wanda lokaci guda za su zuwa kama daga hulunan sanyi kamar yanzu muna cikin sanyi mm. wani zai zuwa lokaci guda zai ce na san hula da ɗari biyu ko ɗari to saboda Allah in baka da halin sayan zaren babu wanda zaka zuwa ka ce baka dole kana kallo kuma wani babu halin ya ɗauki kuɗin ya baka sai in kai ne ka bashi sannan ya baka mm. to kenan inda kamar kuɗin ya baka kana iya zuwa ka so ka yi mishi kan lokaci kuma ka bashi amma aka taimaka maka kamun wancan mai abin ga in wani wuri yake kamin yake zuwa ka ida mishi yana zuwa ya baka gama an taimaka maka ka samu kuma sai ka taimaka ma wani shi ma. Eh to da yake ana batun yadda gwamnati ko kungiyoyi masu lamuni za su taimaka ma eh, matasa su ta yadda harkokin eh, sana'o'insu a nan. Shin kin nemi a taimaka miki kamar haka ki shirya wasu takardu ki ce za ki neman rance ko wani taimako daga wasu kungiyoyi na gwamnati haka? gaskiya ban taba bai sai dai nan gaba insha Allah eh, za ki kina ganin za kwalliya za ta biya kudin sabulu insha Allah in an dai yakan kwalliya ta biya kudin sabulu na'am eto eh, ya kike ganin wannan kalubale na kayakin da suke shigowa daga Najeriya wannan bai zama wani tarnakaki ga ayyukan ku da kuke yi a nan tesawa a'a iyayen da aka dora kamar lokaci zuwa lokaci kaya suna hawa suna sabka kenan yadda suka hau kai ma sai ka diba menene ya kamata ka kara yadda za ka huta ka samu shi ma wancan wanda ka sai dama ya samu mm. kamar haka ne muke yanzu kamar eh, kina sana'a kici kina yin hulluna to eh, ina an ka shigo da hulluna daga kasar wasu kasashe ba ki ganin eh, zai hana ci gaban nake sana'a abu shi ke sai da kanshi na yarda in kai abun ka mai kyau duk wanda ya gani ko da daga kasar waje aka kawo shi inda dai naka mai kyau ne insha Allah ya samu shiga na gode malama shatu malama nadia kuna ta kokari shin ya kike ganin wannan taimako za a muku shi eh, ta yadda za ki samun zarafin ki ƙara bunƙasa wannan sana'a taki. In ana tallafa mu mun samu ƙarfin yin saƙai mm. da ɗinki. inda ana tallafa mu yanzu ina kamar in kina a cikin shago nike ko kuma a cikin gida ne kike yi cikin gida ne nike yin ta me yasa ba ke tuwa waje <laughs> akwai haraji da zaki biya ko to bala misali bar kaje abun ga yanzu kamar irin ya kuke ganin to tunda an ka ce ana sana'a dole gwamnati shi ma dole sai eh, hukumomi na nan dole sai sun samu daga wajen naku eh, ya wani kira kike yi ko kuma wani taimako ne kuke so na ganin irin haka ana dan sassabta muku eh, malama shatu kukin ba da amsa an talaba ne mu ma muna iya ba da harajin amma ai ya gajera katanga ta da ta aiki ko eh, a to ke ma ina ga ke ma yanzu cikin gida ne kike sana'a eh, sa a gaskiya cikin gida ne ba shago gare ni ba ai to me yasa ya kamata a ce kin yi to kin yi shago ta da yadda gwamnati za a amfana da ke monsieur le maire ko ba haka ba eh zuwa gaban abin ya bunƙasa mun dora shagon a wajen murin gaba da to nagode to malam Rasulan eh, Abubakar an san da matasa da suke kokarin hidda kansu suna cin karo da matsaloli na haraji eh, matsaloli na rashin tallafi eh, ya kake ganin wannan matsala za a daidaita ta to lalle kamai abin da ya shahi rashin tallafi eh, kamai in ya shahi matasa sun kawa wata masana'anta to inda karamin karhi rashin tallafi yana raunata wannan kamar yanzu misali ni ina iya samar da misalin kullum karto ɗari na sabili me ban da wurin shanya shi saboda in za a respectan norm sabili kahin a hidda shi kasuwa ya kamata ya yi sati biyu sati uku mm, don ya kanshe sosai eh, ya kenan kahin a fara an wanda mm. shi to kun gani ban da wurin shanya shi mm. to wannan kalubale ne gare ni mm-hmm. na biyu kamar sabulin da muke yahi sabulin dan alje kunha kuma in ya bushe ya hi dan alje a biki don kun ga wanda muke saida dala arba'in ko kuma 'yan shaguna ma ke saida arba'in ba mu ba saboda mu ba haka muke bada shi ba to in ya bushe zai wannan zai kashe dan alje wanda ake sai dala tamanin. ito eh ganin haka wannan abu naku da ito ya aka har yanzu ba ku samun tallafi daga gwamnati ko kuma da wani bashi daga wata banki haka gaskiya sai in gani kamai eh, gwamnati in man doka daga abin ga akwai ko karamcin kulawa dangance da wannan sana'o'i da matasa suke abin ga saboda eh, shi da daya mun gani can baya an ce eh, duk kamar entrepreneurial division duk wanda ya kirkiro wani abu an hidda mai eh, yana da exoneration na empo shekara biyu ana dauke mashi wani eh, nauyi amma sai mu gani wannan abin kamar an yi shi ne a takarda ko a baki mai a zahiri mm. ba ta cika aiki ba saboda kun ga fikira innovation bana ta biya empo a lokacin da Eh, ta yi takardu ya kamata a ce ta yi benefice da wannan shekara biyu eh, ba ta yi ba kenan gwamnati ko da bai baka tallahi na kuɗi ba ya kamata a ce in ya ɗauki kuduri na exoneration wannan ya taya ka a ce an yi respectance eh, ito ba ku kai kukan naku in akwai matsala kan wannan batu. lalle ka gani ina gani a cikin shekarar da ta wuce an yi taro manyan taro har guda biyu a Nijar wanda su magabata sun halarci wurin bisa kan abin da ya shahi entrepreneuria division mutanen nan sun yi recommendation abin da mutum yake iya a matsayin shi shine inda authority ta je a yi recommendation authority ta ɗauki wannan eh, recommendation ta kama ma matasa to in an yi sai eh, gwamnati ta yi shuru bisa kan abin. To in gwamnati ta shuru ai ya kamata ku ku hito karar ku bayyana matsalolin ko? eh lalle kan tunda idan kai shi eh, kamar yadda malam alkai ce eh, wato matasa suna nan suna jiran gwamnati kenan kuma ya kamata a ce kuna nan tare da ku haɗa ƙari da ƙari domin ku jira gwamnati eh, kan wasu batutuwa da yake shiru kansu to kaga kamar wajen bayyana hmm. yanzu mu ɗoka wannan zance da muke kun gani shi ma ta hanya ce wadda muke iya bayyana irin wannan abubuwan ga gwamnati mhm. kamai dole in za mu iya bayyana wannan abubuwan har kai ga gwamnati ya sha mai kai ya tallafa dole kawar labarai eh, sai sun ba mu dama ta inda za mu iya gan eh, irin kalubalen da muke fuskanta su kan wannan. Na gode Mala eh, Rusulana Abubakar. Monsieur Le Maire, da yake muna kusan ƙarshen wannan muhara tamu. shin ya kake ganin makomar eh, matasa a wannan yanki na tesawa idan ka duba wato harkokin kasuwanci da yadda za samun kuɗin shiga da jarin da za su tayar da kafa masana'antunsu wannan haka ne kasan bisa harkar sana'a su matasa a kamar sanin kowa game da su suka waɗi yanzu tasa ana ofasa suna tashi sosai suna yi imma ga kasuwanci imma ga sana'a hannu da in ka bada yanzu duka matasan mu na nan wurin yanzu masu kasuwanci in ka lura duka waɗansu surusulan ne mm. duka matasa ne yare kankana ne masu je su ɗauko su zai mm. ta agaras duka matasa ne mm. kuma ga masu kirkiro sana'a ga ta hannu dukan su matasa ne to dole ne su matsa ga yin dosiyar su kai su aje komin ita komin kuma ta baɗi masu hannu da shuni bisa ba da taimakon wannan mm-hmm. e sai da haka nan dole tunda kyalewa ba ta kamar da shi shugaban matasa ya ce dole su matsa ga zuwa wurin hukuma idan mm. eh, hukuma ka san eh, shi abubuwa in suka yi yawa dole in sun an kana zuwa sai a san da kai mm-hmm. in kana matsa kuma dole a kama ka mm-hmm. to muna kiran su kamar da wannan abin da suka duka wannan tsarika da suka jajirce a kan shi ba su kadai ba so muke a samu masu yawa su kama mm. kenan in ana kama ma waɗanda suka fara wasu su kirkira kenan ya kamata su zo su matsa su ranki mu'amala sosai da hukuma inda hukuma za ta samu ta kama musu bisa ga wannan abu kamar yanzu wannan kuma bisa batun empo da ya hidi harka ce ta gwamnati wadda ya kamata su jajirce a kanta ai doka ce mhm. ita doka ana sai aiki da ta sai an matsa mm. yanzu tun da gwamnati ta sa an yi kungiyoyi ga sunan kungiyoyin suna su suna yi wanda kungiyoyin waɗanga mhm. su kama musu tunda eh, birka ne an yi su tun daga ƙasa har sama tun daga komin har abin da kai national kini ya kamata su su matsa in suna matsa ka gani dole a saurare su tunda gwamnatin shi ya ce ai su yi kungiyoyin don a saurare su. Mm, kuma a ɗan musa eh. sassauci eh. kamar yadda malar su ne matsawa bisa mm. ga ai ga doka ga nan ba mu wanda ita kenan in suna matsa dole ka gani a musu wanda doka wani doka dole a yi wanda ita tana yi wa matsalar daga nan ne kasa koko daga sama ne amma in ana matsa magana tana ta sama kaga dole ai saura su can mayan dole suna ai gaskiya a samu a sassu a rankin sabta mu wanda za su kenan na fahimci ko misali mar kuna shigewa a gaba domin kare waɗannan matasa da suke harkokin su na kasuwanci da sana'o'i dole ne saboda mu mm. su ne arzikin mu yanzu ne mm. dole hukuma ta shige gaba ga matasa Eh, dole in suka zo da bukatar su dole a saurare su dole kuma a kama musu eh. yo don ganin wato ganin cewa a nan bangaren tesawa idan ka ce matashi yana takardu ya tsara ya nemi eh, bashi daga banki in akwai ma matsala ce kuna kama musu domin haka hakatawa samu shi kasan haraka in ta shahi bashi na banki abu ne wanda sai hukumar ta yi ma'amala da banki an jiya ne za a ta yadda amma kenan su su za su zuwa sai su maitar ga hukuma hukuma kuma ta shawarci bankokin a wata banki take iya ta yi wadda aka yi tana ta yi su tana hukuma tana ta kama musu in su samu sai su aje su ba su suka da za su kama aiki mm. eh tunda muna da banki ma yanzu ba ba ga ba girin mai kama wani ma eh, kenan haka akwai bankoki wanda suna iya su kama musu eh insha na gode bari in je wajen kamala alka da yake muna kusan ƙarshen wannan eh, muhawara tamu ya kake ganin makomar eh, matasa ta fannin yadda za su samu su wala cikin harkokin kasuwanci tare da samun eh, jari ta yadda kafa masana'antu ko kuma wasu ƙananan ayyukan hannu to a gaskiya <clears throat> ana idan ana so kawai matasa su wala zuwa gaba kuma wata generation in ta biyo ba ita mata wala to dole sai gwamnati ta tashi menene gwamnati a nan kiran da zan wa gwamnati gwamnati ya kamata idan matashi ya dan taso ya kirkira wani abu nashi to ya kamata gwamnati ta kama saboda wannan kamawan na gwamnati za ta sanya wanda yake bayan shi wancan mai kananin shekaru zai gani ashe ashe gwamnati na kamawa mhm. to shi ma bari ya yi bunƙasa ya gani yaya ne zai yi ya shi ta cika ba ƙasa ce ta cika ba mi wata irin basira zai iya zubawa ya ƙirƙira kasuwanci ne noma ne kiwo ne kenan wannan duk harka ce ta dole ya kamata a ce gwamnati ta kama kamar yadda yanzu wannan ta magana ta ce idan har babu wani dan abu a hannunka duk iya san da kake yi wani ka ga wani wuri ya ci gaba bai yiwuwa ba wa kenan dole ne ya kamata a nan kiran da muke wa gwamnati ya kamata gwamnati ta kama misali masu kirkira kujeru kun ganin su nan sai ku ga gurgu ne ma yau za ku gan shi yana kirkira kujera amma saboda bai yi da wani wanda zai iya kama mushi to sai ya kasance kawai dan kuɗin kalilan da ya fara zubawa wata biyu wata uku abu ya tabarbare ya lalace amma inda kamawa gwamnati to insha Allahu wani ma wanda yake gurgu za ku gan shi gobe kawai ya danganta ya, ya, shiga tsamo tsamo cikin wannan sana'a eh, to da yake ku ne jagororin waɗannan matasa wani tabbatanci ne kake da na ganin cewa za ku kama waɗannan matasa na su yi kokowar gwagwamar samun eh, samun yancin su na tayar da harkokin su yadda ya kamata. Hakikanin gaskiya wannan yauni ne wanda ya rataya a kanmu tunda in aka ce yau jagoranci ba wai ga wannan hilin duniya ba ko a lahira za a iya tambaye ka a ce ka jagoranci mutane kaza mi ka musu mi aka yi to kenan wannan yauni ne ta a kanmu na mu tunda su yanzu wannan matasan ba su da akase gurin hakuma mu muke da akase zuwa gurinsu kenan mu ne duk wasu matsalolinsu ya kamata mu je mu kai kukansu mu ce hakuma ga yanda ya kamata a yi albashi fatan da muke da Eh, kirarin da muke hakuma wannan mai adalci ta shaurare mu domin idan ta shaurare mu kenan mu mika mata dolens mu kuma ta zo ta mana magani tare da abokanmu matasa saboda gobe a gyara. na gode malam alka malama shatu mun zo ƙarshen wannan muhawara mu wani kira gare ki a matsayin ke na wato matashiya mai sana'a mai masana'anta to kiran da nake ga yan uwana mata dai wa'inda ba su da sana'a ya kamata su samu sana'a hannu ba sai ka hoto cikin gida ba kana cikin gidanku insha Allah in dai ka bunƙasa sana'a ka za a tar da ka gida asi kuma kiran da nake gwamnati dangance da kudaden shiga ko kuma kayayyakin aiki muna neman tallafi insha Allah an taimaka mana muna bukata wato a ƙara muku jari eh a ƙara mana jari kan gaskiya tun da wani in yana son yi abin ma rashin jarin yana sa gashi ya iya abin sai dai kawai ya zira ido ya to in kuna neman wannan jari shi kuma gwamnati yana so ya ga azahiri ko shin za ku ci gaba da ko kuwa gwagwamar neman na kanku da kanku eh muna ci gaba insha Allah tunda me neman yayi in an tallafa mishi dole ne ya samu kwarin gwiwa in an bashi ba cewa za yi zamanin ba da komin tarin abin an bashi shi ya zamanin dole karewa za yi amma in yana nima sha Allah ya daga ci gaba cikin dazu eh, kin tabo batun wato wannan haraka ta haraji eh, da take zama kalubale eh, ga matasa da suke kokarin sa kafa masana'antu wani kira kike ma za kike kara yi ma gwamnati na ganin ya dubi wannan matsala da ido rahama to a bangaren mu dai haraji inda mutum yana samu wannan biyan haraji ba matsala bane amma mutum baya da jarin jikka goma saboda Allah a ce a nemi haraji wurin shi mm, <laughs> gaskiya kun san akwai matsala akwai matsala eh. gaskiya eh, na gode malama eh, shatu malama nadia muna karshen wannan muhawara tamu shin kina da kina sana'a hannu wannan taimako da kuke yi domin taimako ne kuma kuke ma wa sa'annan ku shin wani kira gare ki zuwa ga gwamnati ko ga waɗannan hukumomi na tisa na su ƙara taimaka muku gaskiya muna so su ƙara mu tallafi mm. yadda za mu samu ma bunƙasa kasuwancin mm-hmm. kamar kuma kasuwancin ya kuke son shi ya bunƙasa kamar saura kuna so kuma ku azama sana'anta wadda za ku ɗaukar ma'aikata da yawa insha Allah muna so ma muna so mu ɗaga masana'antar mu ta mu ta kanmu wadda za mu tallafa ma jama'a da kuma wato ci gaban wannan yanki naku kuna son haka din ina eh, gode malama eh, eh, nadia malam rasulun ya kake ganin makomar matasa da kuma yadda ta kamata a taimaka musu lalle zan yi kira na harko ga gwamnati a gulguje <laughs> kuma ta hanyar ministar wadda E, nauhin entrepreneuria de jeune ya ta wuyanta tallahi da ake yi ga matasa ya kamata ya je ga matasa ya kamata wannan tallahin tun da cikin asusun ƙasa ake hidda shi a yi yadda zai amfani matasa kamar misali in mu muka ɗauka ni ina aiki da mutum hudu radda muka samu tallahi muna iya aiki da mutum goma mutum ishirin habba iyaka kenan e, sannan masu hannu da shuni kuma muna su ma e, neman su agaza ma matasa ko ba da kuɗi ba da kayan aiki. na gode eh, mc yawa eh, gama na eh, rusulan mc lumer akwai wani sako na ƙarshe gare ku sako guda biyu na farko kalangu da kuke kadawa kiɗin gana ku yayi menene ma'ana yayi saboda wannan ita kanta waye kai ne gare mu mu hukuma kuma gare su su matasa ga al'umma tanda duk wanda ya saurara ya jiya kaga ci gaba ne ga ƙasa kira na biyu ga matasa kun san kamar da bahaushe ke cewa dambu in yayi yawa bai mai hukuma tana da ayyuka da yawa kenan matasa su rankin kokari kungiyoyi suna zuwa ga hukuma wanda suka kama an dan kyale to su zo ga hukuma su kai kukan insha Allah hukuma za ta sauraron su eh nagode nagode ina ganin duka duka da haka mun ka zo karshen wannan muhara ta mu ta wadda ta shafi batun yadda matasa za a dama da su ta yadda za a taimaka musu na tallafa musu da jari domin ta yadda harkokin kasuwancin su musamman ma a wannan yanki na tisawa kalu kalubale da hanyoyin taimaka ma waɗannan matasa abinda za mu iya cewa shine a nan da yanki na tesa matasa suna taka rawa a zo a gani kuma ana dama da su sun ce ba za su ja da baya ba abinda suke so wato a taimaka musu na gode na gode malam sale mani misali lumer mataimaki na farko na magajin gari na gode allah saka da na samu eh, rusulan eh, abubakar wato matashi mai eh, kamfanin gangami na gode allah saka da na samu wato shugaban matasa na nan sawa malam alka malam lauli na gode allah saka daliri na samu taimakon malama shato mamma lauli ita ma matashiya ce mai masana'anta ta harkokin ɗinki da dai sauransu na gode allah saka daliri da kuma nadia ita ma matashiyar yariya na samu taimakon malam sai ne saka abu suka injin ni malama da daga nan ɗakin magana na gidan rediyo ta mamawa sawa likita da ku har za